yake bayani akan baitanin da yake cewa wa kam khasa'isul lil ism al azami li ghairi shaykhin ar radi lam tu'lami na'am qala yace wa min jumlati man ihtara zalika abu ja'far tabari wa abu al-hasan al-ash'ari wa ibn hibban wa abu bakr al na'am nan za mu tashi kuwa? Eh, ƙala shehul bakari shafi na 238 ike hmm. cewa shehu muhammadu bakari ya faɗa wato a bayan wato hikayarsa da ya yi wato bayan abin da ya gabata ya ce abin da ya nassanta shi ya ce domin wannan ai baya cika gare su fa'in da ma ne a an tattalifa duwalu. alalla do yake yawa inda shi shi muhammadu albakari yake cewa domin ai babu mai babu abin da zai zamo a ce ya tsare a ce irin abubuwa wato kamako irin asama'u wanda ake raba su zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zamo sun yi saɓani sun sassaɓa ai babu wata magana da za ta tsare wannan a ce irin abubuwan da ake saba ake raba su zuwa ga ubangiji su ne addu'a la alallahi din a ce sun yi sabani da yana magana ne akan ismul azam ko ne bayan da yake magangan malamai a kansa wasu suna ganin babu wani suna da za a ce ai shi ne mafi girma da wani suna duk sunayen Allah masu girma ne yawa wasu kuma sai suke gani a'a akwai din akwai ana samun fifiko a kan shashi ɗin shi ne bayanin da yake yi to shi ne nan mala ya ɗauko zancen muhammadu bakari da yake cewa to ai babu abin da zai tsare a ce abubuwan da ake raba su zuwa ga ubangiji ya zama sun yi sabani gwargwadon yadda ake ajiye ta ya ce wannan abu ne wanda ike wato a bayyane abu ne wanda yake bashi da wani ƙura-ƙura abu ne wanda yake wadihun aufi hukumi ko kuma yana cikin hukuncin abin da za a ce waduhun ne yanzu ala takadiri nan bayanin da yake yanzu kamar kaga sunan allah yawa ilmu al'ilmu ai kaga siffarsa ce yawa kuma in ka ɗauko alhaliku shi ma suna ne na ubangiji to amma kaga shi sunan allah alhaluku mazaharin sunan bai bayyana ba sai da aka samu mahaluka tukunna sabanin shi kuma sabanin shi ilmu ko yawa to ne abin da yake bayanin da yake yi a nan wajen na'am sannan ya ce ma ta'addadat sifatul ilahiyyatu na'am nazarin afa'ali ya ce a yayin da siffofi na ubangiji ya zama sun ƙidaddagu ya kuma sun bambantu don duba zuwa ga siffa ta zati na ubangiji da kuma siffofinsa wanda suke na afa'alu yawa da siffofinsa wanda suke na afa'alu na'am da kuma siffarsa wannan wadda kuma ita kuma ta a ce siffa ce wadda take ta zati na'am da abin da yake gare su na dangane na kamala na'am ya ce to kaga ƙidduwar shi abin siffantawar ai bi wahimtar da wannan ba balantana an iktida'ihi gabaru wato hukunta hukunta shi na'am ya ce don haka ne wato fificin ayoyin alkur'ani wato a kan wasu ayoyin ya tabbata ya ce don haka to a yi idalaƙin wato wani suna a ce mafi girma a cikin sunan ubangiji a cikin sunayen Allah ce to wannan ma abu ne wanda yake matabbaci shi ma ya tabbata a zancen shi shehu Muhammad al-Bakari nan da yake da yake magana na'am walam najid adna makarajin ila sarfil kalami an zahirihi yace amma ba mu samu mafi koma bayan wato mafita ba zuwa ga juyar da zancen an zahiri ga barin zahirinsa don haka yanke sai ya zama ya ayyana da faɗin su jamhurin malamai shi ne a tabbatar da shi al'ismul azam a cikin haƙiƙarsa yadda ya zo da shi ya ce al'ismul azam ya ce to a tabbatar da shi a kan haƙiƙarsa akwai wani suna wanda yake mafi girma yawa a nan zancen wasu yawa shi ma kaga shi ma mai littafin shi ibn arabi in sa'i ala masa da shi ma ya tafi akan haki kenan akwai wani tun da ya tabbata ya zo a zahirin nasoshi akwai cewa akwai al'ismul a akwai wani suna wanda ya mafi girma ya ce to wannan yanki wannan ya tabbata yawwa kamar yadda za ka ga a cikin wato asama ko kuma yadda ya kama sarci abubuwan da ake raba su ga ubangiji wata siffar sai kaga ta fi gamewa akan wata siffar yawwa shine kaga bayanin da muka yi yanzu kada ko alhaluku sai da mahaluka suka bayyana sana kuma sai mazaharin wannan sunan kuma sai ya zamo ya bayyana na'am والمتبادر من إدلاكه نعم انتهى min منه naam. wakila. aka ce. wannan bayanin da shi ne faɗin jamhuri mafi yawa e kamar yadda bayyanawa da shi ya rigaya a cikin faɗin shehu muhammad al-bakari radiyallahu anhu ya ce domin shi wannan ai samamme ne wato samosa kuma ya tabbata da labarai wanda suke ababen rawaitowa ya ce to amma a yi ɗalaƙin a azamu a ce mafi girma a cikin dukkanin sunayen ubangiji to shi ma wannan akan hakikarsa ne wanda ya wannan bayanin a baya ko ya kawo zancen wasu malaman wanda suka tafi akan cewa shi duk wani suna na ubangiji ai shi ma su fassace a azamu ne wasu kuma suka ce a'a ma'anar kowai da aka ce a azamu kowai mai girma ne kowane suna shi ma dama ai mafi girma ne na'am وأن أسماء الله وأن أسماء الله تعالى بعضها shi ne suka ce سكتي don haka sunan allah wato shashinta mafi girma ne daga shashi yanzu ala ta gari in ka ko sunan allah allahu yawwa ai kaga wannan sunan wato suna ne kaga ya fifici duk babu suna kamar wannan yawwa yanzu in ka ɗauko ba za ka shi da kama ar-rahimu ba al-maluku al-quddus duk sun shiga cikin wannan sunan Allahu shi yasa ma babu wani wanda za a cewa Allahu in ba Allah ba yawa babu wani wanda za a cewa Allahu Allah shi shi kadai shi kadai za a cewa Allahu yawa amma su daga cikin sunayen kaga akwai sunaye da yawa wanda wannan ubangiji ne amma ubangiji tabaraka wata'ala kuma ya kira manzo Allah da wannan sunayen kamar rahimu yawa kamar rahimu kamar ra'ufu yawwa kama kaga sunan Allah almaluku ka gani duk an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sunan ko yadda kaga ya tabba malamai duk sun fada kamar yadda shi wancan uh, da aka bashi labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haza muluku hazihi al umma wannan shine sarkin wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam amma shi suna Allahu kuma wannan kuma shine tattare dukkanin sunaye gabaki daya to Allahu alamu kuma haka zai ta bayani zai ta bayani har zuwa ƙarshen shi magana akan al-ismullah al-azam din na'am alhamdulillah